Zaben Honorable Sani Aliyu lami dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Katsina ba mu yi zaben tumin dare ba kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu in ji al'ummomin Kwado da Rahamawa. Al'ummar Kwado da Rahamawa sun faɗi haka ne a ranar Asabar biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da da hudu, yayin da ake buɗe masa aikin sabuwar rijiya mai soma hade da tankuna gami da kawunan famfuna da Honorable Sani Aliyu lami ya samar masu. Al'ummomin waɗannan unguwanni sun bayyana samun waɗannan rijiyoyi a matsayin rage masu wahalhalun da suke sha wajen samun ruwan da suke amfani na yau da kullum. sun ci gaba da cewa samun wannan rijiya ya rage masa walhalun ruwan sha da suke sha kashi bakwai bisa goma duba da tunkarar azumin watan Ramadana da ake kuma lokacin da ake amfani da ruwa fiye da kima saboda haka zaben horar Sani Aliyu Dallami ba mu yi zaben tumun dare ba kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu a nashi jawabin yayin da yake kaddamar da rijiyar horar Sani Aliyu Dallami wanda ya samu wakilcin Alhaji Abbas Tukur wato mai taimaka masa a wajen aikin mazaɓu ya ce wannan aikin rijiya ba shine karo na farko da honar Sani Aliyu Dallami ya samar ba a cikin karamar hukumar Katsina a kwanakin baya ma ya kaddamar da gina rijiyoyin burtsatse guda ɗari a faɗin ƙaramar hukumar Katsina mazaɓu guda goma sha biyu inda kowace mazaɓa ta samu rijiya guda takwas. da fitilu masu amfani da hasken rana duka a cikin wata uku a wakilcinsa. A kamar yadda muka sani bayan ya koma wannan majalisa ya yi tsare-tsare da shirye-shirye wanda suke na yadda zai bi ya samu abubuwan da za su taimaki al'umma al'umma wannan karamar hukuma ta katsina wanda yake kuma alhamdulillahi wanda abubuwa da ya tafi da su a halin yanzu da nake magana da kai akwai ayyuka waɗanda suke ya ishi a ce wasu cikin shekara hudu ko ma takwas sannan suka waɗannan ayyuka wanda zuwa cikin wannan ɗan ƙanƙanar lokaci wata hudu yanzu haka zuwa biyar amma ya kawo ayyuka waɗanda suke ba za ka iya misalta su ba kuma ba kowane ne ba wanda zai iya yin waɗannan ayyuka har ya je samo su ya kawo su har a zo a aiwatar da su kamar yanzu wannan aikin ruwa da kake gani aiki ne wanda yake wannan suna da yawa a cikin garin nan wanda ake yi akalla akwai ayyuka kowace mazaɓa wanda aka je aka gabatar da guda shida wata mazaɓa guda takwas bayan nan waɗannan ayyuka a da ake na ruwa wanda suke amfani ga sunan da tankuna da komai ga sunan yanzu haka mun fara su a nan cikin gari mun gabatar da su a unguwanni a nan cikin garin katsina wanda kuma aikin nan ba tsayawa yi ba in sha mu allahu za a ci gaba da yin shi kenan saboda dama aikin nan shine abin da aka zo yi kuma in allah da za a ci gaba da yin shi kamar yadda na gaya maka wannan ayyuka na honorable sani aliyu dallami ba za ka iya masu abu lokaci guda ba domin ayyuka ne waɗanda suke yanzu kamar ma ba a fara komai ba in Allah da karamar hukumar Katsina kamar yadda ta zaɓi wannan bawan Allah wani Sani Aliyu Dallami to kullum za ta kasance a cikin farin ciki saboda ta samu wakili alhaji abbas tukur ya ci gaba da bayyana dumbin ayyukan raya ƙasa da honorable sani aliyu dallami ya samar wanda a yanzu haka suke bisa hanyar zuwa hada da hanyoyi asibitoci da dai sauransu a nasu bangaren kansilolin mazaɓin shinkafi b wakilin kudu tiri da shugaban jam'iyyar apc na mazaɓin shinkafi b da kudu tiri sun yaba tare da godiya ga honorable sani aliyu dallami akan wannan aikin alkhairi da ya samar masu domin amfanuwar al'ummarsu to mun zo ne mu buɗe wannan aiki wanda na rijiya burtsatse mai aiki da wutan nepa wadda honorable sani aliyu dan lami dan majalisa jihar katsina dan majalisa representative na katsina central shine wanda ya aiwatar da wannan aiki na rijiya shine muka zo buɗewa yanzu wadda al'ummar jihar al'ummar wannan yanki suka nemi alfarma kuma ya zo ya yi ta kenan dama ai ita ce ma babban matsalar wannan unguwa dama tun yakin neman zaɓe shekara da shekaru ma tun kafin neman zaɓe wannan unguwa wannan matsala ta ruwa ita ke cima wannan unguwa tuwo a ƙwarya mun bi mun bi ta yadda za a yi a samu wannan abu bai samu ba su ne kai koke wurin shi da mu da jama'a wannan wuri muna neman alfarma da Allah in Allah ya taimake mu yi wannan rija to mu tsakani ga Allah ya gama ma wannan unguwa komi da wannan jama'a kuma daman <clears throat> wannan ruwa shi kaɗai ne matsalar wannan unguwa kuma shine aka kai mai koke da izinin Allah ya ce insha Allah zai yi kuma sai gashi ya turo banda wannan aikin an bi kod goma sha biyu an yi buga-buga guda takwas-takwas a kowace mazaɓa a katsina local government ya kawo guda ɗari wanda domin a samu mu al'umma sauƙin matsalar ruwan sha da ake yi kuma wannan aiki da ake yi an kawo shi daidai gabar da ake so kuma dama a matsayin shugaba ya kamata ya yi abin da al'umma suke bukata a lokacin da suke son shi musamman yanzu in ka bibiya unguwanninmu duk da aka yi wannan ayyuka za ka ga dama ana bukatar ruwa saboda ruwa shine abokin rayuwa a madadin shugabannin jam'iyyar apc na mazaɓa wakilin kursiri muna matuƙar alfahari da wani rusana aliyu lami kan wannan ayyuka na alkhairi ke kawowa yanzu ya kawo rijiya mai amfani da hasken rana kuma baya kaɗan dama mun zo mun yi rijiya ta burtsatse ta bugawa da hannu guda goma wadda mu muka jagoranci yin wannan aikin a madadin shi sana kuma mun jagoranci wannan aiki a mazaɓar wakilin kudu wadda aka sanya tulu to kuma yanzu ga wannan rijiya mai amfani da hasken rana wanda muna kyautata zaton in allah ya soya da wannan mazaɓa ta wakilin kudu za ya ƙara yin wata wadda banda wannan insha allah tunda mazaɓar ce kuma muna gaya mashi kullum in ya kawo ci gaba yana ba da duka mazaɓun goma sha biyu amma muna so a matsayin mazaɓar kilin kudu siri ya rika ƙara mata saboda nan ne ya hito kuma babban mazaɓa ce wadda ake alfaharin ita a katsan logan ma. bin za mu ce wani musa alami allah sa ka mai alheri to duk abin da faɗi wani ya faɗi ni albishir da zan ma ɗaya ne zuwa biyu in allah ya da sai na ƙara kirawo ka ka zo ka ƙara buɗe wasu ayyukan na alheri a wannan unguwa tamu kazalika su ma al'ummomin yankunan da aikin ya shafa sun yi godiya da fatan alkhairi ga honorable sani aliyu dallami akan wannan aikin alkhairi da ya yi masu tsakani ga allah dama muna fata muna kyakkyawan fata tun lokacin da ya hito neman wannan zaɓe mun yi magana da shi mu ga matsalolinmu ga mu shinkahibi kuma kaga duka yau watan su nawa da zaɓen shi gashi allah ya sa ya zo ya yi mana wannan aiki wanda al'umma dai kana ganin al'umma ga sanan wannan yanki dama abinda muke bukata kenan wannan ruwa muna da matsalolin ruwa mun kai kokenmu mun kai kokenmu allah bai yi ba amma shi daga zuwa shi cikin shekara ta farko bai ma shekara ba ga abin alheri ya zo ya kamana tsakani ga allah muna godiya kwarai da gaske muna godiya kwarai da gaske muna godiya muna godiya tsakani ga Allah ba mu san iyakar jin daɗin da muke ji ba kana ganin dai al'umma kowa a yake wannan aiki a iya cewa ƴaƴan jam'iyyar APC kaɗai zai amana ko kowa ba ah, gaskiya wannan aiki ai na jama'a ne kowa da kowa ai shi dama mutumin kirki idan jama'iyya za ta zaɓe amma in ya tashi yin aiki kuna kowa da kowa zai yi mu za mu tsaya mu kasa mu mu dinga tsayawa yaran da ke iba suna wasa wajen ko kuma saboda kasan abubuwan yadda suke za mu tsaya mu tsare ba za mu bari mu ga wani ya kawo wani tsaiko daga ciki ba wajen ibar ruwan kowa ya iba ya kai gidajensu lallai alhamdulillah farin cikin da ke cikin ran ma baya musultuwa lallai baya musultuwa ko ba komai dama tun daga da aka zo din nan ma aka fara mu dai muke cikin farin ciki kuma lallai a cikin unguwan nan gehe da da ma nesa ma da mu lalle kowa yana zuwa yana nuna farin cikin shi to kaga ko alhamdulillah muna godiya sosai dama kuna fuskantar matsalar ruwa kenan lalle muna fuskantar matsalar ruwa yanzu wannan mai wannan gidan yana bada ruwa tun karhe hudu na asuba wallahi yake hitowa ya bada ruwa to aisha sa tun da wannan alherin ya shigo lalle mutane suke godiya suke sa albarka karshen rahoton kenan muhammad masud abu mobile media crew